Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma kilo dubu ɗaya da ɗari biyar talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu da safiyar yau shugabannin wata kungiyar matasan arewacin najeriya sun ce duk da yake suna da korafi kan gwamnatin buhari ba za su shiga zanga-zanga da waɗansu matasa ke shirin yi yau ba bisa dalilin cewa mun kai matsayin da wayewarmu da gogewarmu da duniya inda take tafiya yanzu kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattauna ta a nemi ta babu abin da tattauna ba za ta iya kawowa ba Muna kuma da fashin baki kan kazaman hare-haren da aka kai a nan Amurka a ƙarshen mako da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 29. Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya a yau wanda zai taɓo batun zargin 'yan canji da wani mazaunin birnin Iko ya yi da sanadiyar mutuwar aurensa da kuma ɓacewa 'ya'yansa uku. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barka da su ba ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko kili. A wani zub da jini na sa'o'i goma sha uku a Amurka wasu mahara biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikata wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan hare-haren. hare haren shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya buƙaci a sauke tutoci ƙasa a gine-ginen gwamnati har kwanaki biyar domin nuna alhini da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a el paso da ke texas da kuma dayton da ke jihar ohio tsada ba ta da muhalli a cikin kasar mu ji Trump a jiya Lahadi yayin da yake magana da manema labarai ya ce ana kokarin kare faruwar irin haka nan gaba ya alakanta kashe-kashen da taɓura hankali ya kuma ce da safiyar yau litinin zai yi cikakken jawabi a kan kashe-kashen trump ya ce kasanmu tana taya waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan harbe-harben jimami da bakin ciki da kuma damuwa da waɗanda suka ji rauni ke ciki sakamakon waɗannan hare-haren rashin hankali. masu tattakin na a hong kong sun yi ta gudanar da zanga-zanga wanda wani sa'in suka yake rikidewa wato zuwa tashin hankali a wurare da dama a jiya dare lahadi inda suka bullo da sabon salo na kauce ma 'yan sandan kwantar da ta zoma da kuma barkonun tsohuwa yayin da zanga-zangar adawa da kudirin dokar mika waɗanda ake zargi ga china domin fuskantar shari'a take shiga mako na tara a jere masu zanga zanga sun faro ne daga yankin new territories zuwa tsibirin hong kong kana suka koma ta yankin tashar jirgin ruwa zuwa arewacin kowloon masu zanga-zangar suna nuna kwarewansu wajen iya yin tsari inda suka karkasa kansu don yanke shawarwari a mataki daban-daban ta wajen amfani da kafafen ya da zumunta. asalin yanzu wasu masu zanga-zangar za su isa a wani wuri kana su kafa shingaye kuma su ci gaba da zama a wurin har sai 'yan sanda sun isa wurin a nan za a bar mutane kalilan kuma su fuskanci hayaki mai sa hawaye yayin da sauran masu zanga-zangar za su yi amfani da ababen hawa na gwamnati su gudu zuwa wani sabon wuri iran ta kwace jirgin ruwan dakon mai na wata ƙasa da ma'aikatan jirgin ruwan guda bakwai a tekun fasha a makon da ya gabata a cewar rahotannin kafafen yada labarai a jiya lahadi wanda shine karo na uku da dogarawan juyin juya halin ƙasar iran suka kama jirgin ruwa cikin ƙasa da wata guda dogarawan sun faɗa a cikin wata sanarwa sun ce sun kwace jirgin ne a ranar laraba a kusa da tsibirin farsi a arewa ga mashigar ruwan hormuz kamfanin dillancin labaran kasar iran ta irna ya rawaito dogarawan tsaron wato sun ce jirgin ruwan yana dauke da lita dubu ne na man iran da aka yi fasa kwarinsa bai wato aka mika ma wannan jirgin kuma zai kai ga kasashen larabawa da ke kan yankin gulf rahotannin kwace jirgin ruwan ba su nuna dalilan da ya sa za a kai man a wato mai na kasan iran zuwa kasashen larabawa wanda su ma suke samar da mai a yankin tekun fasha ba amma iran din ta nuna damuwanta ne akan fasa kwaurin man a wannan lokaci da amurka ta kakaba mata takunkumin tattalin arziki da zammar kaita mata cinikin mai kafafen yada labarai na iran sun fada a watan da ya gabata cewa 'yan fasa suna sulalewa da litoci miliyan takwas na mai da gwamnati ke sassauta farashinsa a kowace rana zuwa kasashen wato da farashin man yake da tsada ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar mulkin sojin sudan ta wucin gadi da haɗakar shugabannin ƙungiyoyi masu zanga-zanga sun fara tattaunawa akan yarjejeniyar raba mukamin ikon tsakaninsu bangarori biyun za su sanya hannu a hukumance a kan kundin tsarin mulki a ranar 17 ga watan agusta kwana guda bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar za a sanar da majalisar mulki wadda za ta kula da kasar na tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓe a ranar 20 ga watan agusta za a bayyanar da sunan firaminista kana bayan kwanaki takwas za a fitar da sunayen ministocin majalisar zantarwar gwamnati. sudan ta fada cikin gagarumin zanga-zanga ta tsawon watanni da dama an fara gudanar da gangamin ne a cikin watan disamba a kan tsadan farashin mai masu zanga-zanga suna ci gaba da yin kira a yi sauye-sauye a tsarin siyasar kasar har bayan da sojojin suka hambarar da shugaba umar albashir amurka ta ce ta yi marhabi da ayyana shirin tsagaita wuta a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya babbar tungar ƙarshe da aka kwace a hannun 'yan ta'adda a ƙasar ko da yake ma'aikatan harkokin wajen amurka ta yi gargaɗi cewa wajibi ne a kawo ƙarshen kai hare-hare a kan fararen hula da kuma madafun harkokin fararen hular ma'aikatar ta kuma yaba wa ƙoƙari da turkiya da rasha suka yi tare da tare domin tabbatar da shirin tsagaita wutan da suka amince da shi a bara sai dai babu wata mafita a siriya ta yin amfani da soja ta karfin soja a cewar amurka mafitar siyasa kadai ce za ta samar da zaman lafiya da tsaro ga rayuwar 'yan siriya a ƙarshe sakataren harkokin tsaron amurka mark expa ya ce abin da ya kira wato take-taken zagon ƙasa da china ke yi a yankin pacific da india a lokacin da ya kai ziyararsa ta farko a yankin. labaran duniya kenan kuka saurara. A yayin da waɗansu 'yan Najeriya ke shirin shiga zanga-zangar juya hali a yau duk da cewa 'yan sanda sun kama madugun shirin omoyele sowore haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewacin najeriya ta shawarci matasan yankin cewa su kauracewa zanga-zangar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin isa lawal ikara ya aiko mana shugaban kungiyar alhaji nastura ashir sharif wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin wani taro a garin kaduna ya ce zanga-zanga ba ita ce mafita game da halin da nigeria ke ciki yanzu ba. To mu ba mu yarda da duk wani abu da za a yi a ce sai an yi tashin hankali a kansu za a yi shi ba ba mu yarda da shi ba. Mun kai matsayin da wayewarmu da gogewarmu da duniya yadda take tafiya a yanzu kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattauna ta a nemi masalaharta babu abin da tattauna ba za ta iya kawowa ba yadda suke tunanin najeriya da arewa ta da wannan lokacin ya wuce yanzu wannan ba wannan arewa ce ta yanzu ba babu wanda zai sake ɗaukan mu ya sa mu a cikin ajandarsa don mi promotin wani abu da yake so ba za mu ba mun san yadda suka haɗa faɗa da gawan suka haɗa mu rigima da shagari suka samu kai ta zagin baban gida suka samu kai ta zagin sani abacha suka samu kai zagin yar aduwa da sauransu to yadda suke canin za su zo yanzu su yi amfani da mutanen arewa su samu faɗa don dan uwanmu ba za mu ba mun yadda gwamnatin nan tana da matsaloli da dama kuma kowa ya san yadda kullum muke fita muke faɗar matsalolin wannan gwamnatin amma kowace matsala ce da ita ba za a haɗa kai da mu a kawo tashin hankali a cikin ƙasar mu ba wannan abu da ake so a kawo fitina ce sai dai kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar arewacin Najeriya Ashir sharibu ya ce wajibi shi shugaban ƙasa muhammadu Buhari ya zauna don yin gyara a tsarin tafi da gwamnatin shi musamman ma dai ta hanyar kulawa da 'yan arewa. Kira na ga ita gwamnatin tarayyar Najeriya musamman shi shugaba Buhari a yanzu ya kamata yau kansa karatun ta nutsu kuma ya san cewar ba shi da uzuri ko a gurin Allah ko ba shi da uzuri a gurin kowa. Mutanen arewa ne suka tare suka ba da ƙuri'a suka kawo gwamnatin nan taka. bayan sun kawo gwamnatin nan taka ka zo ka ɗauko raftaye rubabbun mutane daga cikin arewa ka sa su a ministoci aka shekara hudu ka ɗauki duk harkokin tattalin arziki ka danka mutanen kudancin najeriya to yau shugaba buhari kana kallon su wannan mutanen da kake bi to gashi abin da suke maka su suka haɗu suka ɗauko maganar ruga to yanzu gashi sun ɗauko sabon abu suna so su zo su ruguza kasar gaba daya si maka abin da aka yi irin kasashen da aka yi kama abu ne faru a libya da sauran kasashe so da haka in buhari zai kansa faɗa a kansa adalci ba mu ce ka zalunci kowa ba mu cewa muka yi wa kowa adalci ko muna kira ga dukkanin mutumin arewa kada wanda ya shiga cikin wannan al'amari kuma ba ma fatan ko rushewa ƙasa za ta ta rushe cikin tashin hankali a zo a zauna akan teburi a raba ta raba ta ake so shi yasa muka ce ba ma tsoron kowane irin taro in an kira a zo a ƙasar nan za mu shiga mutan arewa amma ba mu yarda amfani da mu a tada hankali a kashe rahuka babu gaira babu dalili ba shirin shiga zanga-zangar na wannan rana ta litinin dai ya jawo cece kuce a tsakanin al'umma daga bangarori daban-daban musamman ganin gwamnati gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ma bata gama zamanta domin cinyewa addini biyu ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A ƙarshen makon nan mutane 29 suka gamu da ajalinsu cikin sa'o'i goma sha uku ta dalilin harbin kan mai uwa da wabi a jihohin Ohio da kuma Texas na nan Amurka. Sashen Hausa ya yi hira da Jummai Ali a Zardaku, wata 'yar Najeriya da ke zaune dab da inda aka kai hari na baya-bayan na a Dayton, inda maharin ya kashe mutane tara ya kuma raunata 29 ciki daga cikin 32 kuma suka ji raunuka daga cikin waɗanda ya kashe har da kanwashi. To wurin kin gani manyan mutane ma suna zuwa wurin akwai wuraren abinci iri-iri. Wurin dai wurin shakatawa ne. kamar jiya din nan da ya faru congressman namu dan majalisan ku yar shi eh yarinyar shi ma ta je wurin ta je hutawa har shi da shi da ya je ana wannan harbin ya je da shi ya je doke ta daga wurin wurin ne da kowa ke zuwa kamar da rana za ki kai yara akwai wuraren abinci daban-daban da yamma kuma ana dan playing music ana cin abinci wurin shakatawa ne kawai mm. kowa da family iyali dai duka za su je. to na san dai yanzu ne wannan lamari ya faru ana na ana kan bincike amma dai nan da nan akwai wani bayani da aka bayar da dalilin da ya sa ya kai wannan harin har da ya kasance kanwashi na cikin waɗanda ya kashe a wannan wuri abin da ba mu ji ba tukunna kenan amma mun ji dai an ce wai baya magana yana makaranta shuru-shuru da yar wanshi din ba kuna anguwan da suke ma ba anguwan da ake ta da masifa ba ba anguwan da akwai rikici ba irin anguwa dai na iyali mace da miji da yara haka da bai tashi cikin wani matsala ko wani abu ba shi yasa ba san ko menene ya sa shi wannan abun ba. To kawo yanzu me kuke ji hukumomi suna faɗa dangane da wannan lamari akwai waɗanda suke danganta su da ko ana maganan batun shige da fici bakin haure da dai sauransu nan dai akwai wani abin da kuke ji makamanci haka da eh, daga abin da da muke dan ji kaɗan kaɗan da yake fitawa suna cewa suna gani kamar jos yayi ne kawai na keyayya to amma wurin ana haduwa mutane iri-iri da baki da fari da wani yare da wata kala duka dai a waje daya su ba mu gane kan nashi ba kuma ya yi shiri ne sosai allah ne kawai ya kiyaye da mutane tara ne kawai ya iya yanzu dai iyalin shi sun ce ba za su yi su ce komai game da wannan ba don an ce to a ba su lokaci don ana so a bincike gidan ana so a san yaya ne ya yi wannan shirin daga ina shirin na ya fito inda a cikin gida ne ya yi yaye me sa iyayen shi ba su samu sun sani ba ba su gani ba ba su iya su ci wani kashin kashin kamar ga abin da yake shirin ya yi ba sun ce dai a ba su lokaci da shi yanzu sun yi rashi rayuka biyu a cikin gidan da shi eh. da kanuwan. Jummai Ali Azadaku da ke birnin Dayton. Na kuma tambayi Rabi Audu wata 'yan Najeriya da ke birnin Cleveland na jihar Ohio abinda take jin al'umma ke cewa dangane da wannan lamari sai ta bayyana cewa. Ko abin da suke faɗa shi ne sun gaji wallahi sun gaji da da na 'ya'yansu. Idan 'ya'yansu sun fita nan da nan suna tsoro suna ɗarra suna ta'adda kowa yana tsoro. da zaran yaro ya fita nan da nan zaki ga uwa ko uba yana kira a waya kana ina ne me kake yi ne da sauransu to kuma shi wannan al'amari wanda ba za ka iya ka ce tantance abokanan 'ya'yanka ba inda hmm. suna samun hawa wannan su na'urori kala-kala wanda baka san me suke karantawa ba ko ba haka ba wasu su suna samun tsatsauran ra'ayi daga ire-iren haka saboda haka shi wannan din kamar shi na ohio a yanayin yadda na ji shi dan makaradiyya ne kuma yana son elizabeth warren baya son yan fatin shi shugaban kasa yana zagin su a nan facebook din shi shi wanda ya kai karin na baya bayan na datan din kenan na ohio eh. to but amma kin ga illan da ya jawo kusan ɗaya ne da wanda yake wanda ya na el paso wanda shi kuma baya son shi na el paso ya ce shi baya son ma kwata kwata aure ya tsakanin kowaye da turawa baya son wannan to ra'ayin siyasan su ya bambanta sai dai kuma halai abin da suka aikata ya zama ɗaya eh shi ne damuwa kuma irin bindigan da suka amfani da shi kusan iri ɗaya ne. Wato batun ba bambancin siyasa ko aƙida ko kuma uh, wani ra'ayi ba uh, inda ta zo batun wannan harkar bindiga. Kwarai. To menene eh. yasa kike ganin wannan matsalar tashin hankali ta wajen amfani da bindigan ne ya fi yawa kusan sai ka ce a Amerika? Ai wato abin ake faɗa ake gulmatawa shine wannan ak-47 din masu kamfanonin irin sun yi shi ne ya fi karfin mene shi ne suka tada sai da shi bondoro wa jama'a da nake karanta post akan maganan wannan harbe-harben a twitter wata mawakiya ana cewa da ita rihanna ta ce za ka iya sayan bindiga ak-47 baka samu credit card visa ba don saboda arahansa da kuma saukin samun shi kuma ba wani tsatsauran doka na ko bincike sai wannan bindigar mun ayyantar shi ne yadda masu sayan bindigar ne aka sa tsatsauran ra'ayi ta wajen sayan wannan bindiga to watakila da abin zai ɗan sauki. Kasan in ka ga mutum kana ra'ayi na malam Kafin ku zan da shi na so ka bincike. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogoma na Washington ke cewa karfe 1 da minti 18 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai duba korafin da wani bawan Allah mai suna Alhaji Umar Gwaranyo da ke zama a Legas ya kawo mana. Kan zargin abokan sana'arsa 'yan canji sun sa shi a gaba da ya kai ga zuga matarsa Libabatu ta fice daga gidansa da yaransu uku. Wanda yanzu haka an kwashe shekaru sama da hudu ba tare da ya san inda 'ya'yan nasa suke ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfila Hashin Gumel. Alhaji Umar Gwadon dai wani ɗan canji ne da ke yin sana'arsa a birnin Legas. Wanda ya sha kai ziyara zuwa ofishin murya Amurka da ke Abuja domin neman taimakon nemo masa 'ya'yansa da ya ce wasu mutane da ba sa ƙaunarsa sun kashe masa aure tare da ɓoye masa 'ya'yansa shekaru sama da hudu kenan kamar yadda za ku ji daga bakinsa. To, salamu alaikum, ni ne Yusuf Umar Sakkwato Gwaranyu. Akwai wasu mutane uku, wanda ɗaya Alhaji Shehu Shayi idiyaraba gidansa na idiyaraba akwai kabiru dan auta idiyaraba gidansa na nan layin sarki akwai abdul agege gidansa yana nan wani waya daya alhaji usaini yana kano shi ma a nan ɗorayi guntau saboda haka waɗannan mutane ba su son ci gabana ko menene kasuwanci menene ba su son ci gabana duk waɗannan mutane da ka lissafa kamar angoni ne a Legas kake magana eh angoni ne wato alhaji umaru mu duk waɗannan sunaye da kake ambata eh. abu ɗaya ne aka fahimta zuwa eh, yanzu cewa cewa eh. ba sa son ci gaban ka yana da kyau kai wa mutane bayani filla-filla ne waɗannan mutane suka yi abin da ya saba su son ci gaba na na aure ne bisa ga tsakani ga allah muna zaman lafiya suka zuga yarinyar bayan sun zuga ta su suka zuga ta su suka fito da ita su suka ɓoye ta alhaji umaru har yanzu ba za a gane ba mm. ah, ya kamata ka gaya mana yaushe ka yi aure kuma da ka yi auren menene ya faru ba wai kawai sun zuga ta ita waye ce wacce ka auren eh, ita sunan talibabatu ibrahim na aure ta ne bisa ga tsakani ga allah muna zaman lafiya suka hana ta zama ta yaya mutum zai yi aure hmm. ah, sannan wasu mutane ko don ba sa son ci gaban ka su su hana matar ka zama eh, ya abun ya faru yau kamun hakan a kasuwanci na ma ba su son ci gaba na auren ma ba su son ci gaba na saboda haka kuma ita wannan mata ina da 'ya'ya da ita yara uku akwai amina akwai hawa'u akwai aminu sun sa matar ta zo ta ɗebe 'ya'yan yau shekara hudu da wata biyu saboda haka alhaji umar wato duka waɗannan maganganu yana da kyau a faɗe su yadda masu sauraro za su fahimta tunda ba su ne kai ba kuma ba su ne waɗanda ba sa son ci gaban ka ba suna so su fahimci su waɗannan mutane yaya aka yi har suka zo gidanka suka sa matarka ta bar gidanka bayan kuna da yara uku menene gaminka da su tunda ka ce a wasu unguwanni ma daban-daban suke da zama adawa ce da kuma iyayya da kuma Ka san shi dan adam bai rabu da hasada hasada ita ta haifar da wannan ba su san ci gabana dai akan kasuwanci na a abin da ya shafi iyalina da 'ya'yana faɗa mana wani kasuwanci kake da wasu ke hasada eh muna ina canji ne kamar yadda suke yi to oh, ku yan canji kuɗi ne kenan komai in sun hina hali sun hina komai to shine dai a takaice suka je suka sa wannan matar ta kwashe 'ya'yana bayan ta kwashe yau shekara hudu da wata biyu ban san inda take ban san inda yaran suke ba ba mu labari ta yaya aka yi wasu kawai waɗanda ba su kai ba ba kuwa su shiga gidanka su kwashe ma mata da yara ya aka yi a ina wannan abu ma ya faru tukuna eh a legal ya faru ai bara in amshi tana kai kura gari kuma da matansa suke tura gidana ne musu kashe ba nasu shine sai suka zuga ta tafi kano tana tafiya kano kuma na je neman ta sai na zo ni ganta bayan na ganta shine daga baya sai suka sa alkali ya raba aure ba tare da hujja ba to akan wannan to ba wannan ne ya ce min tuwa ƙwarya bar in ‘ya'yana kuma sai suka tura ta sai ta yi ta ebo min yara suna karatun boko yi ta zo ta ɓoye da ta ɓoye kuma nan neme ta har gobe neman ta nike. To bayan sauraron wannan bayani da Alhaji Umar Gwaran ya yi filin ciki da gaskiya tuntuɓi ɗaya daga cikin mutanen da aka ambata kuma ake zargi da shirya wannan maƙarƙashiya Hussein Kuntau wanda ya tabbatar da cewa ya san maganar har ma ya alkawarin taimakawa domin ganin Gwaranyo ya sami 'ya'yansa. Abokina ne da suke aure ta daɗe ma a nan Kano bai kai ta Lagos ba. Ita Lubabatu. Ya eh, Ya Sai akwai wani abokinmu sai ce ta shirya aka tafi da ita Legas aka kama mishi haya aka biya wannan ya biya masa kuɗin haya kuma iskila ya biya masa kuɗi ya je aikin hajji ya dawo to ta ya dan auren ku ya mutu da yarinya ka zo kana cewa ga wani sai kashe maka aure ai ba daɗi. Muna ɗaukar bayanan da ya yi mana ne eh. da mutane da ya ambata ciki ko har da sunanka a ciki. Eh ah, Ina jin kai ne Alhaji eh. Husaini Kuntauku? ko? kuwa yawwa ya kira sunanka a farkon wannan tattauna da muka yi da shi ya ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda suka kulla makarkashiya kuka raba shi da matarsa <laughs> billahi lazi ƙarya yake wallahi tallahi ka san sai maka ai mun wajen hudu safa wai da ni da alai shehu akwai na abokin alai shehu mai hali shi ya biya masa aiki hajji ya dawo akwai ali akwai dai mutane da yawa abokanansa hello eh ina jin ka Alhaji Allah wallahi gwamnati a sa mu fansa da yawa ai ban dai lissafa cewa mu muka kashe masa aure yanzu ya samu nake yace ina ci nake ba na ci wai duk maganganun sa ya dauka ne je ya musu ka ji ba eh, ka ga ba daidai bane wallahi ka ya ba mu mu uku zai sa a kama mu da ni da Shehu Shayi da matar Shehu Shayi da Abdul duk ya karanta maka wannan ko ya karanta waɗannan har da shi eh. surukinsa na kofar ruwa a Eh, Alhaji eh. Rabiu ina jin sunansa kenan. Haka ne, kwarai kuwa. Ita Lubabatun a yadda eh. yake ba da labari an je har kotu an yi amfani da shari'a aka kwace ta wani cikin mutanen da mai suna Aminu shine dama ake so ya aure ta ya aure ta. Me za ka ce kan wannan? eh to wannan gaskiya ban san wannan abu nan ba amma na ji dai yana gaya mu cewa a kotu aka raba musu aure ko auren da aka raba musu bai yi ba haka da yake talla da abu to magana ma wani aminu zai aure ta wallahi ni ban san wannan amma na na dan yi bincike aka ce ai ta yi aure eh auren ki ne shi wannan eh. ta yi aure eh. kuma a cikin 'ya'yan nasa akwai lokacin da ya rigima ce sai an bayo to ina ko an bayo ne ko biyu ban sani ba cewa ya gaba ɗaya yaran uku kamar ma yana eh. so ya ce an sace su aka yi a wajen sa an hana shi ganin su bai san inda suke ba to ka gan sun yaka ita uwar ai bata kyauta ba da 'yan uwanta tunda 'ya'yansa ne ya yi bai kamata ba wallahi a cikin bayanansa ya nuna akalla ko da ita lubabatu a ce ma bata dawo ba ya eh. zama yaransa ƴaƴansa nan guda uku da ya bada tabbaci eh. an ɓoye su yana so su dawo eto eh in wannan ne za a nemi matar da yan uwa, ni na san har gidansu a zan je in ce kawai abin da su tun da ita ta yi aure ta dawo masa da yaran su ko ne mafi alheri alhaji hussaini za ka yi kokarin ganin an wa alhaji yusuf ya'yansa eh. ya daidai gwargwado na hmm. inda ni shawarar ma da na ba tuni da karbi yaran da za a raba musu a da suka je ko ta da nace ma kar su je yi abin da su ya karbi yaran su kawai rabu da ita idan yana kyawa yan Legas sun hude mata kuɗi hmm. Inda ka gani a Legas ina ke na dawo nan ma gaba ki yanzu Alhaji Husaini zuwa yaushe watakila za mu ji ta bakinka wajen kokarin karɓo waɗannan yaran ne? Eh to abin da za ka yi mun kana ji ko? Hmm. Ka ba ni talata gobe da jibi zan je gidan na samu uwar ita har na same ta sai mu zauna da ƴan uwan kawai in ba shawara mai da masa yaran shi. Idan Allah ya sa an samu nasarar gano yaran na aka dawo da su hannun Alhaji Isuhu. Eh. eh muna so ka sake dawa cikin wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka. ka yi bayanin yadda aka yi da yadda aka samu nasara da kuma wato irin halin da yaran suke ciki. Eh, zan dawo, insha Allah, insha Allah zan Shi ke na Alhaji Usaini mun gode bare. Na gode, yau madalla, Allah zan. Amin. Masu sauraro kun dai da ta kaya a wannan batu na Alhaji Umar Gwaranyo. yanzu za mu jira kamar yadda Hussaini Kuntau ya yi alkawarin taimaka domin warware wannan matsala daga baya kuma za mu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya. Sai a kasance da mu domin jin wani sabon shirin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasir Adam El Hikaya wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a wani zub da jini na sa'o'i goma sha uku a amurka wasu mahara guda biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikata wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan har harin. shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya bukaci a sauke tutoci ƙasa a gine-ginen gwamnati har kwanaki biyar domin nuna alhini da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a el paso da ke texas da kuma dayton da ke jihar ohio masu tattake na a hong kong sun yi ta gudanar da zanga-zanga wanda wani sa'i yake rikidewa ya zama tashin hankali to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yawa ma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji ci gaban da aka samu a aikin jami'an tsaron sa kai da ake kira 'yan katu da gora ko kuma civilian jtf sai kuma shirin da rashin ta yi na mahmud kwari kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan esa dangabar da sarkin tangle mr abdu buba musheru domin rasuwar makaman tangle mr dabagar allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu karshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri